To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron makon kan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa wanda zai ci gaba da karatunsa halika ta biyar kiga ga mai take dausayin to dausayin faidan nan ta ɗebo ababa da yawa amma kan haka kuma da muje muji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu dawo mu zo mu ci gaba da ta'aliki Jidiraru zaki, sanda zuwa Malam Ibrahim Ahmad sanda zuwa kowa zo kan live ko kada share mana wannan program. zo kan live ga malam Usman Faye na ganka malam Usman Aliyu Faye وانشق من حيث لن يلقط ويسمع زفار مع الهادي لذلك لا نخشى kowa zo kan live kuma ya share mana eh na sala Usman Lawal ina kallon ka kardi kowa ku kare shemu mana wannan program. Duniya da zaki. <laughs> Kowa zai kokare shemu mana wannan program kamin mu fara da Shakman na sai ka kadu musa ta kuma balewa. Talba na ganka. Aliyu Ahmad To, alhamdulillah, jama'a kowa zai shayar on the program. عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدار عيشادي لآمد والعيشا وكان النبي Shehu Ibrahim kenan. Na'am. To jama'a muna da minti ɗaya za mu fara kowa kokari ya share mana wannan program. Insha Allah an hack account din mu shi yasa inda da yake shiga ba wuri yake shiga yanzu ba shi yasa muke ba da lokaci kowa ya kokare share kamin mu fara wannan program da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa zai ci gaba da ita dausayin faida halka ta biyar ke ga da za mu shiga insha Allah. Oh! Komai aka faɗa a kansa, annabi. Tunani yana kasancewa a kansa, sa Soyayyarsa. To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a ba saurari makon wannan shafi muna tare da Mulana Shekman Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa Mulewa da za mu ci gaba da karatun nan mai take dausayu faida wanda Shekman Man Nasir Sheikh Ado Musa yake muna wannan karatu yana nan kamar a wainiya yake yau in aka taba ka ba an taɓa ka domin ana neman taɓa ka ba ne a'a an taɓa ka saboda karatun ya kai gari ka ne shi sa yau ya iya baka mamaki kaga an shiga ta fannin ko ina ne a shekman nasa shekaru musa na tunawa farkon karatunsa da zai fara a shi na ga na biyu an zo an yi tambaya me yasa bai tsaya akan haka ba farko inda shi ya tsaya farko da za mu fara akan wasu bimana da ake musu ikirarin 'yan ɗarika tijjaniya ne wayanda ke kiran cewa komi Allah ne suka yi waka kowa Allah ne to shi karatunsa ya zo ya gyara ne duk abin da shehu ibrahim bai yi ba kuma bai kama da shi ba ka danganta masa ko kai kana kiran ka ɗan ɗarika tijjaniya ne komin almajiranka komin wane ne a'a za a zo a tattauna sa'an nan she wasu na tsammanin tautakan da za a na, na shaka samu wanda kuma ya sa babban hoton shehu ibrahim a bayansa ana masa interview wai shine kai gaba ɗaya ma wai shine annabi isan da aka ce zai dawo wai wai shi ya dawo to karatu na biyu da zai sake shaka ga a'a to ga Man Nasir ya ɗauko inda aka zo aka ce wai shehu ibrahim bima na yayi aure aure yayi da aure ya ce a nuna masa matansa ko menene bayan haka kuma shi kawo wasu karatuttuka da inda ake wa shehu ibrahim karya abinda shehu ibrahim bai sani ba kuma bai ce ba shi ake a to ya baka tsaya akan na farko da tsaya ba shi shek nasir daga a ai shi karatun sa ai bai kai da ya ce ai ga wanda kawai zai shi dai ya nuna topic da aka bayar sunan topic din dausayin faida dausayin faida aka bawa topic din ba nuna cewa wani ko wani ka zama. a'a duk ina ne motan jirgin ko ina ne inda ya kai gare ka baka ba da hanya ba dole zai kare ka yasa kan da abun yake tafiya kenan to alhamdulillahi halkansa ta biyar ke ga da zamu in ba ka da halka ta bakwai ke ga eh, mun samu felwa so biyu ba ta wurin malam bane kun san sunan shiga uziri ya kamata yawa malluma uziri akwai hidima akwai ababa da yawa kuma akwai iyali akwai kuma tafiya shi sa dole ya kamata yawa shi uziri to amma yanzu haka za mu shiga halka ta biyar kiga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wa وبركاته Da farko ina mika godiya ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan lokaci muka kasance cikin masu imani cikin wanda suke furta kalmar la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma muka samu dama a yau domin ci gaba da karatunmu mai suna dausayin faida. wanda insha Allah yau shine karatunmu na biyar da izinin Ubangiji madaukakin sarki. Duba da mun ɗauki dogon lokaci ba mu samu mun fito a saha na ci gaba da karatuttukanmu ga baki ɗaya, wanda za a ga ba iya dausayin faida ba ne muka samu uzurai game da gabatar da karatu. Akwai ta'alim da muka saba gabatarwa wanda wannan ya shafi ko mu ko sojaje? za a ga duk kamar yi shiru saboda uzuri da ya dakatar da mu kar a zaci cewa a nan ne muka dakata akwai uzurin da ya zama ya dakatar da mu ga baki ɗaya. musamman wannan shafi mai albarka da muke gabatar da dausayin faida wato shafin nan na rasulun aminun sarki zaki mkk shugaba na wannan foundation din baki ɗaya. wanda a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da karatu tare da shi insha Allahu kamar yadda muka saba a koda yaushe sarki yakan yi ƙoƙari ya ƙara yin bayani game da hadafinmu na wannan karatu na dausayin faida to amma da yawa wasu idan sun san menene faida to ya kamata su fahimci menene dausayinta amma wanda bai san menene faida ba idan an ce dausayin faida ba lallai ya fahimci menene take nufi ba sai in mun yi zurfin karatu ko mun yi zurfin bincike to amma insha Allahu kamar yadda karatun ba mu jima da faro shi ba amma duk ta yadda zai sa gaba yan uwa sun fahimci yadda muka nufa sun fahimci yadda muka sa gaba karatu ne wanda zai ɗauki gabaki ɗaya sufanci gaba ɗayanta duk wani abu mai suna sufanci ya tattara a cikin faida duk wani mai abu mai suna musulunci ya tattara cikin faida domin faida ta tattaro komai a cikinta kuma wannan al'amari ɗin mustalah ne wanda yake mai kyan gaske wanda insha Allah za mu zo cikin ta abin da yasa mu yi karatun suna da sufanci ba ko suna da al-ihsan ko suna da istihadi ko suna da zuhad ko suna da ubbad wanda duk sunaye ne na istilahi a wajen malamai da ake ambatan sufaye da malamai masu kokari masu istihadi shine sunan faida shine makololuwan suna a ciki a wannan zamani kuma wasu daga cikin yan uwa imma daga cikin gida ko kuma daga wajen gida sun yi kokari wajen su ɓata sunan faida ta yanda mu ko ana ce mana yan faida idan muka yi shiru muka batta sai ta zamto abin kyama har ya zamto wasu suna kaucewa mu ambata wannan sunan to amma menene zai ba mu yanci shine ya zamto mu ɗauki bayanin mecece faida duk wani abu mai kyau game da faida za mu karanta maka abu wanda yake mun ji shi an jingina faida wanda ba daidai ba za mu yi kokari mu warware to amma sai zamto alhamdulillah an riga an share mana gona shi sahibul faida wanda yake shine jagoran mu shaykhin tariqa maulana mushu Ibrahim yasir radiyallahu anhu ya yi mana wannan aikin gabaki daya tun farkon tashinsa da farkon tafiyan sa ya rubuta littafi mai suna kashiful ilbasi an faidatil khatmi abil abbas wato wannan littafi duk wani sufi a wannan zamani yana bukatan ya karanta wannan littafi duk wanda yake so ya ja da sufaye imma jayayya ne imma menene ya nemi wannan littafin mai suna kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas littafin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta da kansa wanda wannan littafi kamar yanda nake mamaki wasu da dama suna cewa wai me yasa ku yan dariƙa ba ku karanta littattafan ku ni ko ina yin mamakin duk wanda suke faɗin irin wa'innan mun tashi a zauren da muke ɗaukan karatu wannan littafin kafin na fara sanin littafin an sauke ta ya fi so goma sha biyar a gabana kafin ni kuma hakan kuma bai sa ni da aka ce a tsallake ni ba ai ni ma na ji wasu a ni ma na saka na karanta a gaban malami saka duk wanda yake ce maka wai yan ɗariku ba su karanta littattafansu a'a shi ne bai je wajen karatu ba ya tsaya a tasha ne yake tunanin cewa a nan tashan ne yan ɗarika za su zo su baza littattafan su dinga far suna surutu ba haka ake ba a'a ai karanta littafi waje makaranta ake zuwa ka je makaranta anan nan ne zaka ji ana yi amma alhamdulillah kamar yadda wanda daga cikin yan uwa yake faɗi cewa to mu yanzu alhamdulillah za mu ɗauki wannan aiki gwabaran aiki wanda iyayenmu da shehunanmu suke kai mu za mu fito da shi kuma za mu zo mu biya maka abin da kake ganin ba daidai ba ne to mu kuwa za mu ji menene kuskurenmu abin da yake daidai kuma alhamdulillah sai kuma mu ittifaki da mu da kai mu tafi akan daidai to amma anan abin da nake faɗi shine tun farkon fara karatun ba mun fara ta ne da kashful ilbas amma ba muna bin littafi ne baki da baki ba muna zuwa ne duk abin da muka shiga babi za mu tsarta abin da ke cikin wannan babin da saƙon da ke cikinsa da adillar da aka zo aka kawo sannan mu kuma sai mu duba menene abubuwan da in muna da daman mu kara za mu kara sannan menene abubuwan da in akwai shubha a ciki za mu wanke menene abubuwan da idan har akwai masu kai hari ko masu fakewa da wannan suka sa kwamborin su za mu cire wannan kwamborin wannan shine salon da muke bi wajen gabatar da wannan karatu mai suna dausayin faida a gurguje idan an ce dausayin faida yau za mu tashi ne cikin bayani wato wanda zai mana magana akan a tasawuf domin alfaslul awwal na wannan littafi game da menene faida din shehu radiyallahu anhu ya buɗe da suna albabul awwal babi na farko wa fihi salasatu fusulin akwai babubbuka guda uku a cikinsa. Babi na farko a cikin wannan babi ɗin fasali na farko shine al'awwalu ɗin nan shine min fusulika fi haƙiƙatin tasawuf haƙiƙanin tasawuf idan ka ji an ce sufanci me ake nufi da sufanci idan ka ji an ce sufanci me ake nufi da sufanci wa aslu taqinil afkar idan kuma ka ji an ce maka an baka dariƙa ko an lakana maka dariƙa me ake nufi da wannan lakana wani dariƙa da yawa a lokacin da mutane ba su waye ba sai ka ji mutum ya zo ya maka magana yanda ka san ba musulmi ba sai ya ce maka ni ba zan karɓa ɗariƙa ba musulunci ya ishe ni yayi zan yi in shiga musulunci in sake shiga ɗariƙa na yarda musulunci kenan na sake shiga ɗariƙa abin da ban mamaki wanda abubuwa ne wanda ga su a bayyane amma 'yan uwa ko in ce almajirai ko kuma wanda suke masu yawo da shubha sun rikitar da kwakwalen mutane sun nuna musu cewa wato idan ka bar mukami na musulunci aka ce maka mumini ka fita daga musulunci ne tukun ka je kai imani sannan ka kara gaba aka ce maka musulmi ka bar musulmi kai yanzu ba musulmi bane kai yanzu ba mumini bane ka zama musulmi idan ku ba haka ba mai wancan tunanin shine zai wannan tunanin amma da a ce mutum ya fahimci cewa idan an ce wato faiza idan an ce ihsani idan an ce tasawuf ba yana nufin cewa ka bar musulunci ba ne a'a mukami ka ƙara samu ka sake samun an yi upgrading level ɗinka ne daga musulmi ami wanda yake musulmi ne zuwa ga musulmi khasi mumini muhsini taqiyi mutkini mai tsoron ubangiji mujtahidi a cikin ayyukansa to anan da yace babi na farko da zai mana magana akan tasawuf me yake ce mana fa wa billahi tawfiq ina faɗi amma katari yana ga Allah madaukakin sarki menene tari dacewa yana tare da Allah subhanahu wata'ala babu wanda zai dace sai idan ubangiji ya yarda da dacewarka tukunna sai ka dace wa huwa alhadi mannihi ila sawa'i tariq Allah shine wanda yake mai shirarwa da baiwansa zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya at-tasawuf idan an ce sufanci lahu haddun yana da iyaka wanda za mu shiga iyaka na sufanci mu ma za mu je mu rikito maka yanda iyakokin sufanci yake sannan kuma wa mawdu'un sufanci yana da mawdu'i menene sufanci ke tattaunawa in ka ce kai sufi ne to akan menene ake tattaunawa a cikin sufanci wa ismun sufanci yana da suna menene sunan shi yaya aka aka samo sunan me ma'anan sunan to wannan duka za mu ji a wannan karatun mu na wannan waje din wastimdadun sannan kuma akwai madadi daga ina sufanci yake tsotso abinda ake samu a sufanci idan ka ji an ce in ka ji an ce gausi in ka ji an ce zikiri hailala salati duka daga ina ka samo su shin wani shehi ne kawai zai zauna a daki ya tsara ko ko yaya al'amarin yake shin kawai mu ne muke ɗauka mu ba wannan suna kaza suna kaza ko ko ya al'amarin yake to dukka anan ne za mu ji asalin bayani game da abin da ya shafi sufanci wa hukmun ne hukuncin sufanci a musulunci shin idan an ce maka sufi ko an ce maka dan faida ko an ce maka kowane irin suna na tasawuf aka kira ka da shi menene hukuncin wannan sunan sai mu ɗauko wa'innan sunayen meye hukuncin karatun sai mu ɗauko wannan karatun sai mu bincike shi daga farkonsa har zuwa ƙarshen sa. sannan kuma wa masail akwai masail da fik ɗin yake tattaunawa za mu ji menene masail din da ke yawa akai wa fadila za mu ji menene falalan wannan karatu wa nisba za mu ji me yasa aka jingina wannan karatu wa samara za mu ji menene amfanin karatun idan ka zama sufi menene abin da zaka amfana da shi idan ka zama sufi to anan kamar yadda aka sani uslubin maulan shehu ibrahim a cikin wannan littafin shi shehu rajalanu guri ɗaya yake gani sai aka shehu rajalanu bai jin haushin karnuka bai jin haushin masu yare shi abin da yake gani kawai malaman da suka isa da su yake kafa dalilai akan sa ya wuce mu kuma bukatuwa za ta kai mu ga karatunmu idan mun zo mu ba za mu tsaya iya adillan da shewar jalal ya kawo bane a'a za mu fita kamar yadda muka saba in da bincike akan abu zalla za mu je mu nemo abin da baka samu ba to yau ma za mu fita a dukkanin karatunmu duk wajen da muka ga ya cancanta yana buƙatar mu je yawo to za mu je yawo mu tsunto abin da za mu tsunto sannan ko mu kawo maka mu sa maka a baki idan ya shama ya kama malamin ka ya shiga ciki za mu ɗauko mu saka abin da ya samu za mu yi amfani wasu daga cikin yan wasu mun sako a wasu bayin Allah ne 'yan tariƙa ne. Na musu kyakkyawan zato. Wasu kuma ban musu kyakkyawan zato ba. Wasu daga cikin yawan da na musu kyakkyawan zato sun kira ni suke cewa aka kuma Allahu. Mun ji an ce da yi karatu akan dausayin faida har yau muna bibiyan ka. Amma mu mun ji ba a shiga karatun kai tsaye ba. Bai kamata mu muna ba da shawarin a tsallake duk wasu wanda suke zuwa da wasu aibobi a ɗarikan nan da Allah daina kula su kawai mu muna son idan an zo a bamu madarar karatun zalla madarar ta kawai idan an buɗe littafi kawai in yi ta cewa faƙolu ina he na ce wa billahi ga Allah at-tawfiqu katari wa huwa al-hadi shine mai shiryarwa bi mannihi da baiwansa ila sawai tariqi na ce masa afwan akrawakum Allah anya kuwa ba fa karatun zaure muka ce zami ba wannan karatu ne muke so mu yi shi mai yanci hmm. karatu ya kasu kashi kashi akwai karatu mai yanci akwai karatu mara yanci karatu mara yanci shine zan kayyade kaina ba abin da zan kara idan na ji harafi ya fita iya harafin zan furta amma karatu mai yanci shine zan iya zuwa da harafin in binciki harafin in faɗi abin da na gane a cikinsa to wanda kuma nake yi ban musu kyakkyawan zato ba na san cewa a cikin karatu na nace zan yi magana game da wa'inda suka fake a cikin rigan ɗariƙa. Eh, Sannan kuma suke mana ɓarna a cikin ɗariƙa, maƙiyan ɗariƙa suke ɗaukan nauyinsu suke amfani da shi. Hmm. Wanda abin mamaki, akwai ɗaya daga cikin malaman izala wanda ina da voice ɗinsa, ina da bidiyonsa. da kansa ya zo yake faɗin cewa yanda suka yi ƙoƙarin ɗaukan nauyin ɗan anti don ya ruguza ɗariƙan tijjaniya kuma abin da zai baka mamaki sarki zaki malami ne sananne a wahabiyya yana hawa shafin kana karatuttuka duk satuttuka haka kuma ga bidiyonsa ga komai suka ɗauki nauyin ɗan anti da kansa yake faɗin yanda aka shirya yanda za a ɗauki nauyin ɗan anti da yanda abin ta zo bata kai musu ba da ɗan antin yaye yaye ne dukka abin mamaki to wa'innan kashi uku ne akwai masu bibiyan mu ba don wani abu ba sai domin su yan izala ne amma an jima ana musu ƙarya an ce musu mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza to suna so su ji daga bakin mu to insha Allah kwantar da hankalinku za ku ji daga bakin mu babu suka a karatun mu face faɗin gaskiya da kare gaskiya duk abin da ya saba da gaskiya ba za mu kai ga hanyar mu kan shi ba ko da a ce mu aka ce mun ce za mu yi kokari mu barranta da wannan abin wannan shine damuwar abu na biyu su ne wa'inda suke bibiyan mu ba dan komai ba su suna bin mu ne dan Allah domin suna kan wannan tafiyan kuma su ne hadafin mu su sun zo ne su su ƴan faida ne su sufaye ne su ƴan ɗariƙa ne su ɗin nan masoya manzan Allah ne masoya waliyai ne sun yadda da komai amma kuma ba su fahimci hanyar yadda ya kamata ba to za mu yi ƙoƙari mu haska wannan hanyar da gwargwadon abin da Ubangiji ya bamu za mu buɗe za mu karanta muku ku ji sako daga bakin malamai domin ana iya samun matsaloli na wasu ɗaiɗaikun wa'inda ba su cancanta da mukamin shehunta ba amma za ka ga mutum ya saka babbar riga zai riƙe talbi zai zo ya yi rawani ya tara mutane ya dinga ce musu shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ya ce alhalin kuma karya ne bai da alaka da shehu ibrahim balle shehu tijjani hasali ma bai ma san hanyar tafiyan ba amma yana cin abinci da shi to wa'innan suna cutar da mu a ƙauyuka suna cutar da mu a birane wannan dole a karatun a nan ne mu ba mun kama sunan malam wani mun ce ya ce kaza ba amma za ka ji asalin yaya tsarin tafiyar take sannan kuma menene ake nufi da wannan tafiyar wannan su ne na biyu na uku kuma su ne wayanda su din nan sun yadda sun ce su yan dariƙa ne amma kuma illar su su din suna tare da bara gurbin yan dariƙa ne sun fahimci cewa idan muka buɗe wannan karatun haɗarinsa ya fi ƙarfi ta tsarin su domin me yasa su ne sukan zamo makami da ake harbowa don a huji ɗariƙa da shi wannan da yawa maƙiyar ɗariƙa ba su farin ciki da wannan karatun ba don wani abu ba ku ne kuka ce mana ba ma karanta littattafanmu ku ne kuka ce mana ba mu bayanin matafiyarmu mu kuma mun fito mun ce za mu yi kuma kun ce mu yi shiru anya alheri kuke nufi da mu ku ne kuka ce mana ba ma karantawa to mun fito yanzu mun ce za mu yi ku kuma kun ce kuna roƙon da mun yi shiru ko mu bar maganan nan to nan kaga in ka fahimta ba sa nufin alkhairi ga mu ba sa nufin son gaskiya kawai suna nufin wani biyan bukatar su ne kuma suna ganin kamar in Allah yarda wannan biyan bukatar ba za ta cimmarwa ba to wannan su ne mutane kamar wanda zan faɗa na uku kenan to duka nan da na farko da na uku din nan ba abin da za su dakatar da mu ba abin da za su hana mu za mu isar da sako kamar yadda ya kamata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarkan alqur'ani to anan kamar yadda muka fara bayani za mu yi magana abin da ya tabbata a littafi za mu tabbatar kuma idan mun zo kan matsalar da wasu mu suka zamo mana kaya a cikin tafiya to za mu yi kokari za mu fito da su mu haska su mu kore wannan aikin ba tare da mun kafirta wani ba wanda mu mazhaban mu babu kafirci ba mu kafirta musulmi dun bi la illallah ba mu idlakin kafirci akan sa matukar ba ya zagi annabi bane karara to wannan ne anan ne zaka ga komi za mu iya gaya maka mu ya halatta a gare mu to abin da nake faɗi a nan shehu radiyallahu da kansa ya kawo abubuwa guda goma wanda dole sai an san shi akwai alhaddu akwai al'ismu akwai almaudu'u akwai al'istimdadu akwai alfadila akwai as-samara akwai an akwai abubuwa wanda malamai sun tafi akan cewa dole sai ka san wani abubuwa guda goma kafin ka zama ka cika a fannin to dan uwa da kake da cewa kai sufi ne shin ka san wani abubuwan kuwa idan an ce kai sufi ne da ama tambaya kai bayanin wa'in abubuwa guda goma to idan fa baka san wa'in abubuwa guda goma ba ya kamata duk lokacin da za yi magana akan sufanci kai shiru kai shiru saboda ba fannin ka bane ko da kana zama sai dai kai masoyi ne ko mabiyi amma baka san abin da ke ciki ba to wannan abubuwa kamar yanda ya kawo bayanin al-Imam sawi wanda ya sharhin jalalaini yana ce yambagi li kulli shari'in fi fannin ya kamata ga kowaye idan yana so ya shiga wani fanni ya fara karatu a wannan fannin an ya arifa mabadihil ashara ya san abubuwa guda goma wanda ana farawa a wannan fannin ya kawo baitoti su ne alhaddu wal mawdu'u summa wadi'u wal ismu listimdad hukm shari tasawwur al-masail fadila wa nisbatun fa'idatun jalila haqqun ala talibi ilmin an yuhibbi fami dhal yana faɗin cewa wa'in abubuwa guda goma kamar yadda muka faɗa akwai wato haddin abin daga ina ya fara ina dai tsaya menene abin da ke cikin abin waye ya kirkira abin me sunan al'amarin daga ina ake samo abin da ake amfani daga ciki me hukuncin shari'a a kai menene masail din abin menene falalan al'amarin daga me ya jingina menene fa'idan abin wa'in abu guda goma din hakkun ala talibi ilmin an yuhit hakki ne ga dukkanin mai neman sani yayi kokari ya ihata da wannan abin bi famidil ashri mai da fahimtan wa'annan abubuwa guda goma din nan wato zai zamto an sa cikin mutane wanda suka zamo mumayyazai sun fahimci al'amura din ya alamu ha qabla shuru'i fi talab likay yakuna mubsiran bima talab ya san wa'annan abubuwa guda goma domin da su ne zai zamto duk yanda yake za a ce ya san abin da yake kai to abu na farko anan wanda zan fara bayani shine menene haddu tasawuf wanda anan ne za ku fahimci cewa masu karairayi masufanci sun riga sun faɗi tuntuni sun riga sun faɗi tuntuni duk da cewa karatun da muke yi ba karatu ne wanda ya shafi martani ba ko raddi to mhm. amma wanda suke karairayi masufanci sun riga sun faɗi tuntuni mhm. sufanci ya yi gabar su kuma sun yi kudu maso yamma saka sai tafiya suke ta yi ba za su taɓa dawowa ba. Amma abin da ke nan shi ne, na'am. Abin da sosai sosai da masu yin masufanci karya kuma masu karya eh. da sufanci da masu yi masufanci karya abin da ke gaba shine zaka ga cewa yana faɗi fa kama kala zawruq radiyallahu anhu al-imam zawruq ya faɗa Allah kara masa yadda yana cewa kad hudda tasawwuf tasawwuf an masa iyakoki wa rusima wa fussira bi wujuhin tablugu nahwa nahwa al-alfayn an masa iyakoki an masa zane zane an yi fassarori ta hanyoyi daban-daban akan menene tasawuf kusan bayani guda dubu biyu tarji ukulliha. dukkaninta tarji ukulliha, dukkanin ta'arifin da aka yi ma tasawuf yana komowa ne ila sidiki tawajjuh ila kawai abin da ake nufi da tufanci shine gaskiyar fuskanta zuwa ga Allah bawa ya wasar da komai ya fuskanci ubangiji madaukakin sarki wa mahiya ma hiya wujuhun fihi wannan shi ma ɗaya daga cikin bayani ne akan tasawuf wannan kuma ayan alqur'ani yana tabbatar mana faɗin ubangiji madaukakin sarki Allah yana gaya mana wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu ubangiji yana gaya manzon Allah sallam kai hakuri ka zauna da wanda kullun zikiri suke yi da safe za su yi zikiri da yamma za su yi zikiri bil ghadati wal ashiyi Allah ya ce me yasa suke zikiri ba suna zikiri ne don tsoron kar na saka su a wuta inda ban da wuta ba za su min ba ba suna zikiri ne don kwaɗayin hena sa su aljanna inda ban aljanna ba za su min ba yuriduna hahu zatin Allah suka nufa zalla da wannan aikin su wannan bayani shine abin da aikin tasawuf yake ne sufi shine wanda aikinsa yana yi ne domin yardan Allah da ganin girman Allah da kuma nufin zatin Ubangiji kamar yanda Allah ya tabbatar mana a ayan nan na Alƙur'ani. wannan shine fassara mafi inganci game da abin da ake nufi yace wallahu alam Allah shine mafi sani wa fi kadhil himam amma cikin littafin nan iqadul himam قال الجنيد الإمام الجنيد السالك يرى cewa هو أن يميتك الحق عنك ويحييك bi? sufanci shine Allah ya kashe ka da shi ya raya ka da shi misali sufanci shine ubangiji ya zare maka dukkanin wasu shahawatu na ɗan adam dukkanin wasu abubuwa na kaskanci na ɗan adam ya ɗaura maka sufofi na karamci irin na ubangiji da ka zamto mai kyauta da ka zamto mai haƙuri da ka zamto mai son zumunci da ka zamto mai tausayi da ka zamto halaye na gari wanda musulunci ya bayar sai ka ka zamo da wannan ne sannan zai zamto duk wani abin da jiki da shi yake jin daɗi kai ba da shi kake jin daɗi ba kawai da Allah kake jin daɗi a maimakon ka ci tuwo ka yi nikit ka dinga ka jatsa kana gwarti kana kawai ka ji daɗi ko ka kwanta a lokacin sanyi ka yi lip ka yi bacci kim to kai ana lokacin sanyi zaka tashi ka je kai alula ka kama sallah wannan sallan ya fi maka daɗi akan bacci a lokacin da ake cikin wani damuwa kai zaka fara Allah Allah sai a ga baka rama baka kwanjama baka komai ka ci ka ƙoshi ka yi tur da ubangiji madaukakin sarki sai da me yasa kai Allah subhanahu wataala ya kashe maka nafsu ya raya ka da kuma shi ubangiji madaukakin sarki shi yasa sai zamto zuciyarka idan an faɗa Allah sai ta fara rai in ko ba Allah ka faɗa ba zuciyarka ba za ta motsa ba yaya za mu gane irin wa'innan za mu gan misalai burjik wanda idan mun zo mun shiga makamatu na sufaye a nan za mu dinga balle balle ma wannan mukami mu falla kowanne daga babinsa insha Allah to anan abin da ake nufi da tasawwaf, wannan shine haddi na tasawwaf. daga cikinsa kuma yana faɗin cewa an takuna min Allah bila alaka ka zamo kai na Allah ne ba tare da wani dalili ba kai na Allah ne ba tare da wani dalili ba imamu jini ya ce wannan shi ma tasawwaf kenan ka ji kawai kai kana son ubangiji maɗaukin sarki kana son Allah kana son Allah soyayya ka ta kai kawai bila alaka kana son Allah baka tunanin alakar kaza ne babu wani abu kawai kai Allah kawai kana son shi na'am wannan fa mukamai ne wanda sai in an shiga bayanin mukamin za a san su daga ciki shine wakila ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyin wal khuruj min kulli khuluqin daniyin wani abin mamaki wannan abin da yake cewa abin da ake nufi da sufanci shine ad-dukhulu fi kulli khuluqin saniyin Shi ne mutum ya shiga cikin ɗabi'u mai haske duk wani ɗabi'a na karamci Shi ne an yi mita kalhaku bihi an yi mita kalhaqqu anhu wa ka bihi ɗin kenan ka zama dukkanin wani ɗabi'a na kaskanci ka rabu da shi duk ɗabi'a na karamci kuma ka ɗauke shi wannan shi ne tasawuf domin shi a tasawufu akhlaq halaye ne ke wa mutum wanda wayannan abubuwa ne halaye na karamci wal khuruj min kulli khuluqin dani sannan kuma mutum ya fita daga dukkanin wasu ɗabi'u wanda suke na kaskanci ko kuma yake cewa malamai suna cewa wakila akhlaqun karimatun zahar fi zamanin karim ma qaumin kiram abinda ake nufi da sufanci halaye da ɗabi'u masu karamci wanda kuma suke a zamani na karamci kuma tare da mutane karimai sannan sun sake faɗin menene sufanci Allah tamlika shay'an wala yumli wala yumlikuka shay'un kai kar ka mallaki komai kuma kar wani abu ya mallake ka kai na Allah ne kawai baka mallaki komai ba baka da wani abin da kake gadara da shi ba na gadara da lafiya na ba ni gadara da sallah na ba ni gadara da azumi na ba ni gadara da komai na ni komai ina ne ba ni gadara da shi sai aka to ni ba ni jin na mallaki wani abu da zan ce wannan nawa ne sannan kuma ni babu wani abin da ya mallake ni ba abin da wai shi dan shi nake yi a'a kawai ina yi dan zatin Allah Allah ka nufa wannan shine mukami ka zamto kai Allah kawai ka nufa baka nufi komai ba Allah ne ya mamallakin ka ba abin da kai wa ala lahi falle tawakkalul mutawakkiluna wa Allah falle mu'minuna wannan kawai mukamin kenan na tasawuf a cikin sufanki suka ce wakila istirsalun nafsi ma Allah ala ma yuridu shine mutum ya sake ransa ya zamto kawai duk wani abu in Allah yana so to kai haka zaka yi duk abin da Allah yake so ko shi zaka yi wannan shine tasawuf wannan ta'rifat ne wanda suke nan da yawa amma anan sai Shewar radiyallahu ya kawo baiti wanda take shahararre shine baitin nan laysa tasawufu lubsu sufi wal khalaqu lubsu sufi wal khalaqi bal tasawufu husnu samti wal khuluqi shi sufanci ba shine mutum ya zamto ya saka sufi ba ma'ana riga mai gashi ko ya saka tsofin kaya yana yawo ana ce masa sufi sufi dan zaka ga izgili wasu da suke idan sun ga mutum ko mabarace ne sai a fara ce masa sufi sufi wai dan a wulakanta sunar to nan ba wulakanci ne ba amma ku sani wannan ba shine sufanci ba a bal tasawufu idan an ce sufanci husnus samti shine mutum ya zamto mai kyan shiru wal khuluq da kuma yawan al khuluqi dabi'u nagari dabi'un ka ya zamto dabi'u nagari wannan shine ake ce masa sufi wasu kuma daga cikin su ba su ke cewa laysa tasawufu lubsu saubi tarka uhu wala buka uka in gannal mugannuna sufanci ba shine laisa tasawufu sufanci bai zama lubsu saubi ka saka riga wanda tarka uhu daka dinke shi ba ka sa riga nan ya yage ka dinke nan ya yage ka dinke wannan ba shine sufanci ba Yadda wasu a zamanin da su sun bayyana sufanci kawai kamar shine kai ta zama da datti sai ta zama da kaya tsoho ba wannan ba shine sufanci ba a wala buka'uka uka ingannal mugannuna kuma ba sufanci ba shine kawai idan ka ji aka dan ja tara da wani yabo kawai ka fashe da kuka wannan ma ba shine hakikanin sufanci ba ba shi bane wala siyahun wala raqsun wala tarabun wala taghashun ka an kadsirta majnuna sufanci ba shine ka dinga kwarmata ihu kana tara da ihu ba ba shine mutum ya fashe da rawa ba ba shine mutum yana jin tsarabi ba yana tawajudi wala ta gashin ba kuma ne ka faɗi ka ce wai jazba ya kama ka faɗi ka ce ka suma ba ka an karsarta majnunan kamar mahaukaci shi Ibrahim ya kawo wannan baitin ce wannan ba ne sufanci ba menene da sufanci bal tasawufu an tasfu bila kadarin idan an ce sufanci shine ka zamto ka watsake tar bila kadarin babu gurbata wa tatba'u al-haqqa wal qur'ana wad dina da ka bi gaskiya ka bi ubangiji madaukin sarki ka bi alqur'ani ka bi addinin manzon Allah sai sa zaka ga shehunan mu in ka kula zaka ga suna sa kaya na sutura na alfarma wanda daga jagoran suka duba mulama shibrai radiyallahu anhu idan dai sa kaya zaka ga a zamanin sa kayayyakin sa duka fes zaka gansu sai sa wasu zaka suna cewa mu muna son shehu ne kawai dan zallaman kansa wanda za ka ga mutum ya zo ya wuce sai ya ce kai wannan malamin ya yi kyau wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza bai ma san shi ba ma ya zaci wani ka zaci yanzu aka yi a yana faɗin cewa walam ya yatawarra an halalin walau hala da annabi nake koyi shi kuma annabi tun yake bai taɓa kin abu in dai me komin daɗin abu in dai halal ne manzo Allah bai ki saka abin da ake nufi da tasawuf ne. ko kaya ne da ka saka ya zamto na halal ne idan na halal ne ka saka wanda ya fi kowa tsada in dai na halal ne matukan ko ka sa dan alfahari ba ka saka wannan wannan shi abin da ake nufin asalin zudu da gudun duniya gudun duniya ba ya zama kawai shine ka saka riga a dinke nan ka saka riga a dinke can ana ce Allahu akbar na tsoron Allah na tsoron Allah wannan ba shine tsoron Allah ba to wannan a takaice shine abin da ake nufi da bayani akan tasawuf wanda kuma wannan shine haddi kaɗan daga cikin haddi na tasawuf to bayan nan akwai maganan al Malik radiyallahu anhu maganan nan shahararre wanda almajirin Imam Malik sun rawaito game da wato menene sufi wane ne sufi sannan menene tasawuf daga cikin wannan al Malik radiyallahu anhu ya kawo mana wani abu mai ban mamaki Shi ne maganansa din nan wanda Imam Malik yake faɗi malamai sun nakalto musamman malaman malikiya kuma almajiran imam malik radiyallahu anhu wanda sun rawaito daga ciki suna cewa imam malik yana cewa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaka wa man tazandaka walam yatasawwafa faqad tafassaka imam malik yana cewa duk wanda ya karanci ilimin fiqh duk wanda ya karanci ilimin fiqh bai karanci ilimin sufanci ba ko wanda ya karanci ilimin sufanci amma bai karanci ilimin fiqh ba to wannan zindiki ne amma wanda ya karanci ilimin fiqh bai san komi a sufanci ba wannan fasiki ne inji Imam Malik wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa duk wanda ya hada tsakanin sufanci da kuma ilimin fiqh wannan ya zama muhakkiki sai ka an ce masa wannan a lokacin sai a ce masa wannan masanin Allah ne na hakika to amma a yanzu idan aka ce masa dan hakika to wasu sun canza mata asalin fassararta daga ma'ana mai kyau sun bata wasu ma'ana irin nasu amma wannan lokacin sai ka san ilimi na fikihu ka san ilimi na tasawuf sai a kalle ka ce maka shehin hakika ka zama babban malami na gaskiya kenan wannan maganar al-Imam Malik ne radiyallahu anhu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa al-Imam Zawruq yana faɗi a karkashin wannan sai ya ɗauki maganar al-Imam Malik radiyallahu anhu Ibn Anas yake cewa ta zandaka maganar Imam Malik da yake cewa duk wanda ya san fikihu bai san sufanci ba ko kuma duk wanda ya san sufanci bai san fiqh ba zindiki ne menene yake nufi yace li annahu qa'ilul jabri al li nafyi al wal ahkam domin ya kuma magana kusan irin na jabariyawa kawai cewa zai yi komi Allah ne ke mukami ne na imani kawai sai ce shi komi Allah ne ke yi sannan kuma ya tsaya akan kawai komi kawai ya gani Allah ne ya kau da kai game da hukunce hukunce da hikima na ubangiji da yake kansa to wannan anan sai ya fada wani tafiya domin ya ɗauki zindikanci bai ɗauki wato tasawuf na haƙiƙa ba kamar yadda ya cancanta to sannan kuma wata fassaka affani magana cewa faqad tafassaka din nan maganar imam malik da yake cewa wanda ya karanta ya zama fasiki idan ka san fiqhu zalla babu sufanci kai fasiki ne me dalili li khuluwi ilmihi min sirki tawajjuh hajiz an ma'siyati allah wa an al ikhlas al mushtard fi al a'mal domin ya bar ilimi na sanin menene da yasa Allah SWT wataala ya katangance mutane daga cikin sabo shi yasa da ga mutum malami ne ya karantu amma fasiki ne sai ga yana zagin wancan Ka yana cin mutuncin wannan sai ya zo ce wallahi ba za ku shiga aljanna ba duk yan wuta ne ku shi kuma sai ya koma kallon kansa idan an ce a yi sallah wanda ya sallah ya samu lada kaza da yayi sallan nan ko sai ka ji a ai su sai sun shiga aljanna mu ne sunna mu ne kaza zai ta kawai shi duk wani alheri zai jingina a kansa abin da yasa shi kawai ya ma bar abin ya bar wato wannan kudura ta ubangiji ya koma daura ma kansa sufofin ubangiji madaukin sarki saboda bai ga ubangiji ba a wannan manzilar to zai kalli kansa a wannan manzilar to wannan shine magana na wato shi bayani na al-imam zoro yace amma magana na uku da yace faqat tahaqqaqa mum jama'a bainas tasawufi wat tafaqquhi faqat tahaqqaqa wanda ya san ilimin sufanci ya san fikihu wanda ya zama muhakkiki yace me dalili yace liqiyami bil haqiqati fi aini tamassuki bil haqqi domin ya tsaya asalin haƙiƙanin al'amarinsa ya yi riko da zatin ubangiji madaukakin sarki a cikin dukkanin abin da yake fa arafa zalika la wujuda laha illa fiha fa zalika ka san wannan abun ba yanda mutum zai samu ya hakkake kansa ya samu tsayuwar zati na ubangiji da imani da shi na yaƙini in ba ya samu ilmu tasawufi wa ilmu wa ilmu fiqh ba ba yanda mutum zai samu wannan kamala kamala lahu illa bihi fafham kamar yanda mutum ba samu kamala na imani da musulunci ba sai tare da ilimin da ke karkashin tasawuf da ilimin da ke karkashin sufanci wannan shine to anan yan uwa za a yi ta bayani akan menene sufanci suwaye sufaye din suwaye sufaye kafin mu gungura mu shiga ga cikin jawaban da muka kawo anan idan malamai suka koma sufanci kamar yadda kowa yake ji shine muna ta faɗi su ne ahal sunna wal jama'a a matakin ƙarshe a mataki na kololuwa idan an ce ahal sunna su sufaye ake nufi a mataki na kololuwa ah, da sufi ake nufi kenan in an ce su ake nufi su ake nufi amma fa ahal sunna ba lidda'awat wal jihad ba ba ahal sunnan da zaka ci aswaki ka yanke wando ba sannan ka ɗauki bindiga ko na makamancin wannan a'a ahlus sunna wanda ake koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma malamai sun tabbatar sama da karninnika ba karni ɗaya ba karni biyu ba wanda a nan ko da yaushe mukan ɗauko ɗaya daga cikin littafi mun ce duk wanda ya ce sufaye ba su ne sunnal jama'a ba idan mun ga dama za mu iya magana da kai a zallan fahimtar jagoranka shine ibn taymiyyah al-harrani ibnu Taymiyyah idan yana magana kan sufaye su ne kololuwar mukami kololuwar mukami su ne sufaye wanda shi ibn Taymiyyah yana ɗaukan sufaye yana kai su mukamin da bayan annabta da suhuba na manzo Allah babu wani mukami fiye da wannan mukami ne wanda mukami ne wanda annabawa suke kai kafin su hau mukamin annabta mukamin siddiqiyya ibn Taymiyyah yana kai sufanci akan wannan mukamin amma kafin shi da ke ba shi bane malamin da ya kawo ilimin tasawuf amma za ka ji malamai sun tabbatar da cewa idan an ce tasawuf ilimi ne wanda yake mutafawuk ilimi ne wanda yake tafawuki akan sauran ilimai domin ilimi ne wanda a wannan zamani da baya gaba ɗaya idan an ce wannan sufi ne abin da ake so a ce wannan waliyi ne kawai wannan waliyi ne kawai shi yasa wasu daga cikin sufayen ibn taymiya karara idan yace musu sufaye ya ce masa wali amma kafin mu je ga wannan sufaye su ne wanda suke kan arkal maqam a muqamatu nan ahlus sunna wal jamaa shi yasa idan ka ɗauko littafin nan na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wato wanda ake ce mishi sadrul islam al-usuli al-alim al-mutafannin abdul kahir ibn tahir ibn muhammad al-baghdadi al-isra'ini at-tamimi wannan babban malami in ka ɗauko littafin sannan mai suna alfarku bainal firaqi zaka duba littafin nan littafi ne wanda a izuwa yau yau din nan littafin nan ya kai kusan shekara dubu ɗaya kenan da wani abu dubu da wani abu domin shi abdulkahir jordani ya bar duniya hijira na shekara ɗari hudu ne da sittin da tara barinsa duniya ba ana maganar ran da aka buga littafin ba barinsa duniya dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da wani abu da tara saka abdulkahir durjani shi ya rubuta wannan littafi alfarku bain alfiraq wanda littafi ne ta taro dukkanin bayanin kowace kungiya da musulunci a wannan lokacin ake maganan sufaye da aka ji a wani mukami suke sai ka je ka buɗe babi mai girman gaske sai ka yi tafiya sosai shafi na ɗari biyu da hamsin da uku za ka ɗauko yana faɗi a cikin littafinsa alfasulul awwal fasali na biyu wanda zai bayanin fi bayani asnafi ahli sunnati wal jama'ati hmm. littafi ne za mu muku bayanin suwaye ne ahli sunna wal jama'a suwaye ahli sunna wal jama'a duk wanda ya ce maka shi dan ahli sunna wal jama'a ne ya kawo maka littafin da ya shekara 700, 700 ɗari bakwai ga yadda sunansu yake ni na kawo maka littafin da ya shekara dubu mu su fa du mu ne ahli sunna wal jama'a saboda shekara mu ne ahli sunna wal jama'a shi yasa su al-imam al-bukhari almajiran sufaye ne al-imam muslim almajiran sufaye ne al-imam abu dawud almajiran sufaye ne har su imam malik din almajiran sufaye ne wanda sufayen nan suna da mahalli guda a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kai da yanzu kake cika baki kake to? shin wani tafiya kake kai me sunan tafiyar tukunna amma suna din a sunan me sunan ku a cikin kayan miya to saka idan ana maganin ahlus sunna wal jama'a mun taɓa tattaunawa da wani a wani shafi game da suwa ahlus sunna wal jama'a wanda mun ɗauki tsawon lokaci muna magana ahlus sunna wal jama'a zan kawo imam malik imam shafi imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal imam abu hanifa manyan rijalai irin su sufyan sauri da makamantansu irin su al-hasan amma sai ka je sai zo ya ce min wai eh a ma'anan bin ce kaza wani abin ya so samun rai ni da na kau da kai ban kama sunan Shehu Tijjani ba ban kama sunan Shehu Ibrahim ba ban kama sunan Shehu Akar Jilani ba ban kama sunan irin su al imamu ba ban ka wanda suna mukami kusa ne da zamanin manzon Allah tabi ai ko tabi'u tabi'ina amma shi ko yana iya kama mun sunan wanda muke zamani ɗaya da su Ali wane ya ce Ali wane ya ce to irin wa'innan abun shine hadarin da musulunci ya shiga idan an ce sufanci su ne arkal makam a mukami na ahlus sunna wal jama'a shi yasa anan kake jin bayanan Kananun tunani da kananun ilimi ba za su gane abin da ke magana akan sufanci ba shi yasa idan mutum ya zo yana jayayya akan sufanci da yawa za ku gani duk malamin da ya cika surutu akan sufanci bai taba yadda a tattauna da shi zai iya surutu bam bam bam bam bam da ka ce masa zauna mai magana zai ce ta ya tashi sama saboda maganar da yake ya san cewa bai da dalili sai sa maganar tasawuf magana ne a fallente su ne ahlus jama'a dalili kuwa ga shi nan bayanin nan na wato asnafu ahli sunnati wal jama'a wanda al-imam Abdul Kahir al-Jurdani ya kawo a cikin littafin sa bayan shi akwai wanda suka kawo amma mu haska littafi na farko tukunna al-Abdul Kahir al-Jurdani abin da yake cewa ai ilamu ku malamai ku sani as'adakumullah Allah ya kara muku arzikin shiga aljanna Allahumma amin anna ahla sunnati wal jama'ati ahli sunna wal jama'a samaniyatu asnafin minan nas su takwas ne a cikin mutane babu kari sarki zaki ahlu sunna wal jama'a duk wanda ya ce maka shi ahlu sunna wal jama'a ne to tambaye shi a wanne kuke a wani layi kuke ku a kayan me me sunan ku mu koma da shi na da sunna wal jama'a mu gani me sunan ka tukunna sai mu dauko mu gani kuma wani malami ne bayan kahir Durjani ya ce masa ba haka bane na farko wanda ya kawo sunfun minhum ahatu ilman bi at tauhid wan nubuwa na farko su ne wanda suka san ilmu tauhid wayannan su ake kawo su malaman da suke tsara sanin ubangiji ulama'u tauhidi wan nubuwa kenan وسلكوا في هذا النوع من ya طرق الصفاتية من المتكلمين الذين تبرعوا من التشبيه A nan kuma an yi maka maganan wanda suke sanin ilimin tauhidin wanda basu su kamanta Allah duk wanda ya kamanta Allah bai cikin ahlus sunna wal jamaa duk wanda zai kamanta Allah ya masa jiki yayi wa Allah kaba kamar yanda wani mar wannan ya tashi yace wai shi afwan baki na so ya dan zarce Wai ke cewa Ai, a ta yi alhamdulillah bakin akwai akwai akwai akwai dafi insha Allah. Yake cewa wai ku tambaye ni komai akan Allah zan gaya muku. Hmm. Amma kar ku tambaye shi azzakari da menene ya kawo inna maganganun. Ya yadda jingina ma Allah maganganu kata kata amma wai kawai hewara abu guda biyu wai kar a tambaye shi Allah su. Zai faɗi komai na Allah ya san irin wa'innan. zai kawo dalili gashi amma kar a tambaye shi kaza da kaza sai kawo wannan magana to kuma wai wannan yazo ce maka shi dan ahlus sunna wal jama'a ne ta ina ba ahlus sunna ciki wa ta'til haka mu'addila mu'addila wanda za su gani karara Allah ya ce musu ina nan a kasa yace ƙarya ne kawai yace sam ilimin Allah ne Allah baya nan yana can waje kaza ko kuma ya karyata sifofi na ubangiji madaukin sarki Allah ya tsare wa min bida'ir rafidati wal khawarij haka rafidawa yan shi'a ba ahli sunna wal jama'a bane dan naga wani dan shi'a yana ta karatu yana cewa mu ne ahli sunna wal jama'a kai hakuri babban malami daga cikin malaman shi'a tare da dukkanin girmamawa ka karbi wannan mukamin da ka tsaya wannan sunan shi ma suna ne mai kyau shi'a suna ne mai kyau he dai in an bata shi da aikin sa amma suna shi'a suna kawai tana da kyau so ka rike wannan sunar amma ahli sunna jama'a shi'a ba sa cikin ahli sunna jama'a musamman rafidawa ba sa cikin ahlus sunna wal jama'a da khawarijawa da jahamiyawa da najariyawa da sauran ahlul ahwa'i dalla wanda dukka ba su cikin ahlus sunna wal jama'a wannan sunfi na farko kenan masana tauhidi sunfi na biyu su ne a'immatul fiqh min fariqai ra'ayi wal hadith sunfi na biyu su ne wanda suka san ilimin fiqh su ne suka san ilimin ra'ayi da sanin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ake ce musu wato masana ilimi na fiqh wa'innan su ne masana ilimin fiqh wa'innan dukkanin su suma wato ana ce musu ahli sunna wal jama'a a mukami na biyu daga cikin wa'innan malamai sun tabbatar akwai ashabu imamu malik ibnu anas akwai sahabban al-imamu shafi'i akwai al-auza'i thauri abi hanifa abi laila ashabu abi thaur ashabu ahmad ibn hanbal واصحاب الظاهر وسائر الفقهاء الذين الذين اعتقدوا في الابواب العقليه اصول الصفاتيه اصول الصفاتيه ولم يخلطوا فقهه بشيء من بدع اهواء اهل الداله wannan su ma ana ce musu ahlus sunna wal jama'a na uku na uku na sunna wal jama'a su ne wanda ahatu ilman bi turuq al akhbari was sunan al ma'sura sun san dukkanin labarai na zamanin ma'aiki sun riko shi kuma tare da girmamawa sun kuma san hanyoyi na isowan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun bayyana abu mai kyau da wanda yake saqim da makamantansu wayannan su ana su ahlus sunna wal jama'a sai da hidiman da suka yi hado na uku hado na uku shi yasa an kace ahlus sunna wal jama'a ne zamu ce a wani babi a wani babi a wani babi yana daga cikin hadari da na gano na wai obatakin ana so in aka ɗauro tunda ahlus sunna jama'a an ce masana hadisi suna ciki sai aka ɗauki wani mutumi wanda an san gyaran agogo yake yi ba fanninsa ba bane fannin ilimin hadisi sai aka ce ya fi su Buhari yanda da an zo aka ce to ahli sunna wal jama'a sai a ce gashi nan shine shine sai muka ce a'a wannan bayi cikin su bayi cikin masana hadisi ku cire shi ku jera masana hadisi a cikin su domin bayi cikin masana hadisi shi yasa sinfi na hudu su ne qaumun ahato ilman bi aksar abwabil adabi wan nahwi wat tasrifi wa'innan su ne wanda suka san ilmul adab ilmul adabi afwan wanda suka san ilmi na adabi malaman da suka tsaya irin su manya-manyan malamai da suka karanci sarfu nahwu irin su abul aswad addu'ali irin su manya-manyan malamai makamantan wa'innan su abdulkahir jurjani da makamantansu wanda dukkaninsu masanan malaman adabi da shauransu to ko da a ce ba su yi su yi ikhtiladi da mutane a cikin wasu fannoni ba wannan hidiman da suka yi musulunci ya isa musulunci ya karbe su a matsayin ahlus sunna wal jama'a domin sun yi aiki wajen gane alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar su ne wanda ake ce musu ahum ah, alladhina ahatu ilman bi wujuhi qira'at alquran wanda suka san qira'at kamar irin su manyan malaman mu irin su a ah, ah, Hafs irin su warsh irin su ah, kanun waye waye duka wa'annan wa'annan malamai ne wa'inda sun san ilmul qira'at sun tara wannan fannin sun kiyaye mana ruwayoyi na alqur'ani wainnan dukkanin sun kabi biya gansu ba mu shabbihai a cikin su ba attila a cikin su zaka gansu suna nan akan gwadabe mai kyau wa'annan su ma ahlus sunna wal jama'a ne saka in ka tsaya wa hidiman alqur'ani kawai kuma ba tare da ka rushe hadisan ma'aiki ba ba tare da ka kutsa kanka wani waje ba ka cancanta ahlus sunnah wal jama'a amma kai ka je ka ɗauko sufan ahlul ahwa'i dalla wanda suke suka ga ma'aiki ko suka ga zatin ubangiji simfi na shida to ga basawan sun zo manyan kenan manyan wanda ake magana akan suwaye ahlus sunnah jama'a don da ya zo kansu shi kanshi sai da ya tsaya turjiya ya kai ya kawo ya yi kara kaina ya faɗa abubuwan da Allah yake so a faɗi a kansu su ne sunfi na sufaye wanda su ne a mukami na shida amma su ne mukami me su ya ce musu minhum az-zuhad sufiyya wa'innan su ne masu gudun duniya sufaye masu tsoron Allah alladhina absaru fa aqsaru inda sun hango duniyan gabaki ɗaya sai suka takaita binta sun tsaya saboda sun hango sun gani wahtabaru fa'tabaru sun jaraba duniya sun ɗanɗana sun ji ɗacinta fa'tabaru suka kula da tafiyarsu suka canza taku waradu bil maqduri sun yadda da waye yake aikin aikin al'amarin sun san me yi sun yadda da shi wa qana'u bil maisuri sannan suka hakura da abubuwan da komin kankantansa da abin da ya samo da abin da ya sawwakar sun karɓi wannan wa alimu anna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika mas'ulun anil khair wa sharri sun san cewa da zuciya da gani da ji dukkaninsu za a tambaya akan anil khair wa sharri alkhairi da sharri sannan wa muhasibun ala مساكل الذر فأعدوا خير العداد ليوم المعاد وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون har ya ci gaba tafiya da ya yi bayanin sufofin sai bayanin sufofin su ce amma wannan makamin ku ba irin wa'incan makaman bane menene a cikin wannan wa mazhabuhum menene mazhabin sufaye na farko daga cikin mazhabin sufaye dan wani yanzu zai ce maka a to ku ba sufaye bane yan da ni akwai masu wannan wayen. idan ya bude yanzu yanda suka ji na fara kawo yanda ibn tamiya yake da sufaye yanda yake fadin su yanzu zai ce to ai wa innan yan da ne ba yan da bane yan yanzu ne <laughs> wallahi yan yanzu ne yan da ne waye ce maka yan da ne kawo yanda aka ce maka yan da ne yan yanzu ne kai yanzu da muka zo muna maganan wahabiya mun ce yan da ne ku amsa yan yanzu ne da muka zo muka ce salfiya mun ce yan da ne yan yanzu ne hmm. in an zo an ce yan shi a ba mu ce yan da ne yan yanzu ne saka ahlu sunna wal jama'a sufaye ne yan yanzu kuma wannan shine karatun daga cikin aqidarsu da su me yake cewa sai yake ce mana cewa daga ciki shine su din nan ba sa maganganun banza ba su maganganun banza shi yasa daga gashe wannan mudakkaku ne akan kiran Allah kawai la ilaha illallah Allah kawai ka zage su su kira Allah su abin da suke jin dadi kenan wallahi shi yasa zaka ga anan kaga mutum yayi wuta yayi wuta amma da an ce Allah ko sai ga yayi layi yana so ya fadi saboda kawai dadin sunan Allah sufi ya ɗanɗana su ɗin mutane ne ikhtabaru fa'tabaru sun ɗanɗana sun ji zaƙin abin shi yasa suka gane abin to me a ciki yake cewa la ya'lamuna alkhayra riya'an wala la ya'maluna alkhayra riya'an wala yatrukuna haya'an sufaye ba su jin kunyan yin aikin alkhairi wai su yi shi wai su su aikin alkhairi dan dakace musu da suka yi ba ma jin kunya yasa an kace ku da la'ila illallah kun ma riya ne mu ce eh mun ji sai mu ƙara yin riyan in dai riya ne za mu ci gaba da yi har sai Allah ya karɓa da wanda mai kyau ne sannan kuma wala yatrukuna haya'an kuma ba za su bar aikin Allah wai dan kace kana jin kunya ba in da mu zo mu zauna mu yi da'ira kana ce mahaukata ne to mu ko za mu ce maka mun ji mun gode da wannan haukan in dai na zikiri ne haukan zikiri Allah ka kara mana wannan haukan zikiri amin dinuhum tauhid addinin su shine kada ta Allah su waye sufaye nan? wa nafyu tashbihi dan kasancewa na dadin na yanzu ne yace kuma suna kora tashbihi ba su yadda a kamanta Allah da wani kai kuma ka zo kana ce Allah kamar wane Allah in ya ga dama lastaqallat ala adhari ba'udatin lastaqalla ala adhari ba'udatin au kama kaza kaza kaza kace Allah in ya ga dama zai hau kan sauro zai yi me zai me irin wayannan maganganun wasa da hankali din wa mazhabuhum at-tafwid mazhabar sufaye na asali shine su fawwala al'amarin wa Allah idan ka zo ka ce Allah yana da hannu yanda ya faɗa yana da kaza su tafwidi suke ba su yin bayani su ce hakika a ce yana motsi kamar yanda wani wajen ka ji mutum ya ce ah, wai in abu bayi motsi ma ba saman me bane duk abin da bayi motsi ba saman me bane mun karanta a cikin littafi ɗaya daga cikin manyan jagori yana faɗi to wannan ba tafiya ne su bayi bane sai yake cewa daga cikin tafiyan su wattawakkul alai sun dogara wa Allah ne wa taslimi li amrihi sun mika lamarin su Allah shi yasa sufa a cikin sufa ko wanda zaka ga ya zauna a daki kuma Allah yana ciyar da shi amma fa sai da da he da ya nemi Allah ya samu akwai irin su a cikin sahabban annabi ga irin su Abu Zarr al-Ghifari ga irin su Sayyidina Abu Huraira ga irin su daga cikin sahabbai suna nan da yawa wanda sun zauna kawai sun haƙura radu bil maqduri wanda sun yi wannan wa qabilu bil maisuri sun amince da abin Allah yana musu shine law annakum tawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tuyur taghdu himasan wa taruhu bitana manzo Allah ce da za ku dogara wa Allah irin wannan mukamin da ake magana at-tawakkul da gaske da Allah ya muku arziki kamar yanda yake yin arziki wa tsuntsaye taghdu himasan da su ai gari cikin yunwa amma wa taruhu bitana za su dawo cikin koshi ba su kuma aje ba to wannan sufaye suna kan wannan mukami sai ke cewa kai zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yace wannan mukamin ba irin sauran bane wannan zallan falalan Allah ne sai Allah ya yarda da kai ya ma falla ya saka cikin sufai sai ya gama ya yarda da kai ya maka falla ya saka cikin sufai na'am sai ya yarda da kai ya yi maka falala ya amince da kai ya soka ya kusanto ka tukun sai ya ce maka wane shiga cikin sufaye zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim to sun fi na bakwai ai na shida dan na ƙara sakar wani ya ce biyun kwato mu ne a ba ku bane na biyun na shida din sai yake cewa qaumun murabituna fi thuguril muslimina fi wujuhil kafara su ne masu jihadi masu kuma fi thuguri al muslimin masu tsayawa a wajen kafan musulmi thuguril muslimin dan yi bayani anan fa fahimta dan wani zai ce to ai yanzu muke dokan bindiga a'a ba ku bane fa nace maka dalili ana ce qaumun murabituna fi thughuril muslimina fi wujuhil kafara sun tsaya ne sun bawa musulmi kariya sun tsaya a dukkanin gari don tsara mashiga ba don wani abu ba sai domin su tare kafircin kafirai ga zuwa ga farmaki musulmi ba wai sun tsaya ne daga waje don su kawo farmaki musulmi ba a ba muna magana mai ɗaukan bam ya je masallaci ya tada bam ana zikiri bane ba muna magana wanda ya shigo masallaci ya yaƙe su da baki ce musu kafirai bane ba muna magana wanda zai yi umarni ya ce muna da wanda za su je su yanko kan mutum bane ba duk wannan muke magana ba wannan muke magana wanda ya ce muna da wawaye ko muna da kaza ko shegu kuke da shi duk wannan ba su muke magana ba ana maganar murabituna ne wanda sun ba da rayuwansu sun ba da lokacinsu domin kariya wa musulmai sai yake cewa wa'annan su suna ciki? cikin wallazina ja'u fina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la'al muslimin sannan kuma na karshe shine amatul buldan allati ghalaba fiha shi'aru ahli sunna duna ammatil bikai allati dara fiha shi'ar ahli al-ahwa'i dal na biyar na bakwai na karshen su ne wayan na karshen sarki zaki su ne ka san abun mamaki ka san su waye ne to su ne yan kwallo ne <laughs> sannan a'a me sunan duk dai musulmi amma wa na gari ko da mai sabon Allah ne amma wanda bai je ya shigar da kansa zuwa ga irin wa'innan bace-bace na sukan ma'aiki da kamanta Allah da mummunan abu sukan iyalan ma'aiki sukan kaza sukan kaza ya zama shi kawai musulmi ne mai sallah mai la ilaha illallah ya yi imani da musulunci kuma yana kan addininsa ba tare da ya cunkusa kansa cikin wani rikici ba to wannan ma yana cikin ahlus sunna wal jama'a ko da mai saban Allah ne na cikin ahlus sunna wal jama'a wayannan su ne mutum bakwai su yasa ake ce musu sufaye anan na so na dira akan maganar ibn taymiyyah al-harrani to amma akwai wani wanda nake so na ladabtar da shi da maganar ibn taymiyyah shi yasa ba na son na zo na kama maganar ibn taymiyyah anan amma da na zo muku da shi a takaice mu je wane ne sufi a wajen ibn taymiyyah mu komo majmu'ul fatawa zaka ga ibn taymiyyah yana magana a cikin mujalladi na goma sha shida shafi na sha ɗaya zaka ji na cewa shafi na sha shida mujallar na sha ɗaya ana kina cewa huwa ai sufi shine fil haqiqati nau'un min siddiqin idan an ce maka sufi yace to nau'i ne na mukamin siddiqiyya mukamin Siddikanci fa daga shi sai annabta ibn taymiya ya ce maka sufi mukami ne na Siddikanci, in ji ibn taymiya fa huwa siddiqu alladhi ikhtassa bi dhuhd wal ibada sufi siddiqi ne wanda yake gab da mukamin annabta ya amma ya bar kansa zuwa ga kawai gudun duniya wal ibadati ya bar kansa zuwa ga ibada ba abin da zai yi sai gudun duniya sai ibada wannan shine abin da ake ce masa mutum siddiqi shine abin da ake ce masa sufi inji ibn taymiya sai ibn taymiya ke cewa alal waji alladhi tahadu fihi kuma suna da ijtihadi akan tafiyar su za su yi kokari wajen ƙara ibadu da me da su ta kokarin yin wannan abin inji ibn taymiya fa kana siddiqu min ahli hadhihi at-tariqi siddiqi ma ai a irin wannan a nan ake samun siddiqi inji ji ibn tamiya a cikin su ba ake samun siddiqi shi da kansa ya fahimci cewa ga yanda siddiqai suke a Allah ya saka masa alkhairi a wannan abin da ya yi kokari ya adalci din Allah Allah Allah Allah ya rangwanta masa daga cikin kurakuransa mu kuma Allah subhanahu wataala ya bamu daidaito akan daidai ya kuma sa wannan sufofi da aka faɗa na sufaye mu iya samun su mu tabbata akan su mu yi kokari wajen dabbaka su to daga cikin wa'innan sufofi har yanzu muna magana kan alhaddu ne saka mutum ya yi kokari ya san menene haddu tasawuf wanda mun faɗa dama cewa za mu buɗa za mu faɗaɗa saura na minti uku insha Allah in tsaya game da bayanin wainnan hudud na tasawuf to anan za mu ji a daga cikin bakin malamai kamar yadda na faɗa daga ciki da ka ji kowa ya faɗa abin da ya faɗa to akwai irin su Abu Hanifa duk sun yi magana kan menene sufanci mun kana al-imam Malik ibn Anas ga da irin su al-imam Shafi'i radiyallahu anhu akwai irin su al-imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu akwai irin su al-imam Abu Hanifa duk sun magana akan tasawuf wannan ana ga maka wayanda su ne ake ce musu a'imma a'imma in ka zance imam nan su ake magana ga nan irin su Sufyan al-Thawri ga irin su Al-Hasan al-Basri ga irin su Al-Allamah al-Muhaqqiq ibn Khaldun ga irin su Muhammad Majduddin Al-Fayruza Abadi wanda ɗaya daga cikin malaman da muka yi magana masana adabi da suka yi aiki wa musulunci ta fannin tafsiri da sauransu ga su al'allama al-muhaqqiq abu ishaq ash-shatibi dukka zaka ga manya manyan malamai irin su Sheikh Ahmad Abdawruq wanda shi ma mun kama ganganun sa da yawa irin su al-Amir Abdul Qadir al-Jazairi irin su Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali sun yi maganganu akan game da menene tasawuf saka to idan nace zan kawo na kowa da kowa to zai zamo yi magana mai yawa amma na kawo na manya manyan malaman mu kuma ina ga bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Na na'am wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a wallahi na samu matsala da whatsapp dina tun tunisa kun gama malam wani whatsapp daban muke magana da shi Na'am. Mun samu matsala da WhatsApp mu gaskiya. Wala hanna zufa. uh, <laughs> ku ya koyi na shede ka ɗan TikTok ku ne zan yandoki kiran ku? Dake kuna ku. Eh, ɗan TikTok ku zan yandoki kiran ku? Mun samu matsala gaskiya. tun da safe muna da matsalan ah, na samu matsala da whatsapp ina nan To, uh, jama'a masu mu a ah, kan wannan shafi lalle kan malam ya yi mana karatu sosai Eh, kuma mun ji daɗi yana yi ma kaban kai ƙari a kaban kai ƙari karatu amma mashe dai ina gani kan da abin yake zai yi da shi dai muroki malam ya yi mana taliki mu yadda saboda gaske boza na ganka salam boza gaskiya muna da matsala a nan ni na da matsala kan whatsapp dina just dai ababen da ke cikin whatsapp dina na yana transfer shi ya shiga cikin wani waya daban amma namban whatsapp din shine ne eh, muke da matsala da shi yanzu haka duk abin da ke ciki na yana transfer shi kan wani waya amma shi shine muke da matsala da ita Eh, shi sa muna roka dai jama'a don Allah kowa ya hakuri shai zan roke ka don Allah ya hakuri shi da ya wani addu'a yi mana taliki ya wani addu'a insha Allah shehi na to alhamdulillah eh, kamar yadda insha Allah mun isar da abin da muke so mu isar na sako na'am fatan mu zuwa wani sati Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko domin mu isar da ci gaban karatunmu kuma uh, 'yan uwa da suke da tambayoyi la'alla wasu mu'aradai ne wasu kuma wato wanda sun yi muwafaka da abin da muke faɗi ne to babu komi fatan mu da Allah ya ba mu kowa fahimta abin da muka faɗi na daidai Allah subhanahu wataala ya zamto ya amfana da al'umma da kunnuwan mu baki ɗaya da shi wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana kuma kamar yanda 'yan uwa suka ga muke bibiyan wannan al'amari al'amari ne ba ya ta'allaka bane kawai akan wai shehu Ibrahim radiyallahu anhu ko kuma shehu Tijjani a akan tasawuf ne baki daya duk wani abin da kake yi a matsayinka na sufi ko kuma kai wanda ba sufi ba amma akwai abin da babanka tun da ya tashi sufi dan dariƙa ne kai kuma ka san yana kaza hala kana masa kallon mushriki to in Allah da za mu maka bayani ta yadda zaka gane cewa kai ne kai kuskuren fahimta ka samu wanda ba su gane ba suka ɗora ka akan keken bera wanda kuma yana da kyau mu maido da hankalin irin wayannan karatuka da muke so babban abin da muke bukata shine ya haɗa zuciyar mutane domin idan kowa aka yi masa kyakkyawan fahimta to zutukan mu duka za su haɗu a ɗaya amma idan muka yi ma kowa fahimta mummuna to za a zamto zukatan mu duka sun bambanta to abin da ke kawo mummunan fahimta shine rashin sani to amma yanzu da wani ya san cewa ibn taymiya ya ce mu sufaye siddiqai ne waliyai ne a makami na makora to da ba zai ma da mu ba to amma alhamdulillah yau gashi nan ah, malamin da aka fi laɓewa da shi don a soke mu shi da kansa ya tabbatar da cewa wato mu mutane ne na daban Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin daidai kuma ya bar mu akan gwadabe na jagororin mu nagari. gari albarka annabi alqur'ani albarkan kuma wato bayin Allah na gari baki daya sannan muna tawassuli da wato halin da ake ciki da kukan bayin Allah da kuma ƙananan yara da dabbobi da halin da ake ciki na tsanani Allah ka kawo mana sauki a kasan nan baki daya da kuma dukkanin yadda musulmi yake kawo mana zaman lafiya sannan kuma yan uwa da suke tambaya ku rike tambayan ku zuwa wani sati akan wannan topic din zamu tashi insha Allah kofa abu da yake wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki kuma Allah ya yi taimako masha Allah hmm. To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a in Allah ya kai mu gobe ranar Lahadi hudu ga watan September muna tare da 4 September kenan muna tare da muna da babban mukabala da za mu yi tsakanin Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sheikh Dahir akan auren misyari babban mukabala zai faru gobe karfe tara da rabi insha Allah daidai za a fara wannan program assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akan auren misyari kusan mun taba yin kan auren mutu'a yanzu za mu dawo kan auren misyari Allah kai mu gobe lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh